kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alsa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk rana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da a yau ma sha biyar ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sana'ar jari bola nake Hafiz muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu sana'ar da kuma likita akan wannan batu. sannan muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na facebook sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku a kan sana'ar jari bola sannan waɗanne irin illoli kuke gani ke tattare da wannan sana'ar ga kuma yadda kuka amsa mana To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muhammad Ibrahim Galadima Unguru inda ya ce babu shakka wannan sana'a ta jari bola tana da matukar mahimmanci domin ta fi zuwa ka je ka shiga ta'addanci ko garkuwa da mutane. Illolinta yakan mai da masu sana'ar koyon sata sannan suna fuskantar kalubalen kamuwa da cututtuka musamman ciwon tetanus. To Amina shi Kabiru Garba Aujara cewa ana wa ganin sana'ar jari bola illolinta ga su kamar haka na farko dai zaka ga duk masu wannan sana'ar zaka ga idan sun ga wani abu da suke so an jefar da shi a bola suna hawa bola domin ɗauko shi inda akwai abubuwa daban-daban da ka iya cutar da lafiyar jikin ɗan adam duba da irin wari ko ɗoyi da ke wurin na biyu kuma mafi yawancin al'umma suna yi wa masu sana'ar jari bola kallon barayi wanda kuwa akwai wasu a ciki waɗanda ba sa satar kayan al'umma fata na anan shine ya kamata suna yin kungiyoyi domin rage masu kalubalen da suke fuskanta na zargin sata To sai kuma amsar Alhaji Saminu Daura inda ya ce salam VOA Hausa yau da gobe a zahiri sana'ar jari bola sana'a ce amma akwai lauje cikin nadi a tattare da ita amma muna fatan masu wannan sana'a za su tashi tsaye domin martaba wannan sana'a tasu. Shi kuwa Abba PRP gadar Sale ya ce sana'a ce wace duk wanda zai shige ta da zuciya ɗaya zai samu alheri da yalwar arziki a cikinta sana'a ce wacce ta fi mutum ya je ya yi ta'addanci haka kurum kuma dama a komai ba a rasa ɓata gari To shi kuma Mustapha Salisu Gusau cewa ya yi, Salam VOA Hausa, hakika sana'ar jari bola sana'a ce wadda take taimakawa matasa wurin samun abin rufin asiri. Sai dai illolin sana'ar shine yadda masu kawo jari bola wata wataran sukan kawo kayan sata. Shi kuwa Lawal Abubakar ya ce sana'ar jari bola ya kawo lalacewar tarbiyyar yara da matasa. To Muhammad Dallaji Allah sa na faɗa daidai ya ce sana'a ce mai kyau domin ta fi siyasa amfani musamman a yankin arewacin Najeriya. Amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza ya ce salam yau da gobe gaskiya wannan sana'a tana da kyau sosai kuwa don tana tsaftace gari kuma matasa na samun abin sawa a bakin salati amma waɗansu na mai da sana'ar sata don suna haɗawa da kayan mutane wanda bai kamata ba. To Aliyu ɗan Hausa Gwammaja kuma ya ce, sana'ar jari bola tana da matukar amfani saboda yawan jama'a sun samu arziki a cikinta. Illarta shine wasu masu son rai suna komawa ɗauke-ɗauken kayan mutane da kuma shaye-shayen kayan maye domin ni ga naune ne ba jiyau ba. Shi kuwa Abdulmalik Abubakar ya ce sana'a ce mai albarka, amma dai akwai haɗari. musamman sayan kayan sata da kamuwa da cututtuka da yawan ƙananan yara a cikinta waɗanda bai kamata su fara yawon neman kuɗi ba madadin a ce suna makaranta amma mutane da yawa na samun alheri a cikinta kuma ya fi ce mutum yana aikata ɗan hali. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin mintaka Umar Jega inda ya ce babbar illanta shine yadda yara ƙanana suke kin zuwa makaranta suna zuwa ɗaukan kayan nauyi wannan abin takaici ne har cikin gida suna shiga su ɗauke tukwane idan sun gani to masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. jama'a yanzu kuma sai jalla babban hausa kano wajen bukiliyar sashen hausa baraka bashir da rahoton da ta haɗo mana akan sana'ar jari bola sana'ar jari bola sana'a ce da matasa kan tsinci robobi ko karafe da ledojin fiyawata wasu lokutan ma hadda da kwalaye masu wannan sana'a dai ba sa la'akari illolin da sana'ar ke da shi ba yayin da suke neman jari bola wasu matasa masu wannan sana'a da muka zanta da su sun bayyana yadda suke sana'ar tasu sunanka ibrahim to me ce sana'arka sana'arta wannan aikin ne aikin gwangwan to ya kuke aikin a bamu labari eh, labarin kuke so eh. yau muna tsance-tsance ne kuma muna zuwa muna dan sai su abin da ba mu samu dai a ciki abin da ba mu rasa dai abin da da muke so a ciki ne saura me da me kuke tsinta da me karafuna dai haka ne dai ba su wuce su robobi dai haka su karafuna misali daga karfe nawa fara wannan sana'a ta tashi da safe da safe muna zuwa wajen karfe takwas da muna dan shigowa nan go za mu tashi wajen hudu da rabi haka a rana kakan kakan tsinto abin kamar naira nawa za mu iya tsinto ni kamar nawan fayi dai haka shi ne sana'a za mu amma ba kullum ba haka kamar ranar dai da ake dan yawan samu ne haka dai za a samu na dubu ɗaya dai wan bayu haka ne dai sana'a je take ba ai baka gaya mun ba mai da me da kuke zanta kin ga da karfe <laughs> da roba dinga sanan dai silodoji da haka ne da fiyawa ta di dinga sanan dai mai hakikin ta di dan abin da ake dauka to ya sunan malamin eh ya sunan malamin mukhtar muktar sana'ar me ake yi tsintar leda haka shara dai nake yi ne amma yana tsintar leda jarka robobi haka karafuna ne in suka samu to me ya ja hankalinka ka fara wannan sana'a gaskiya dai abin da ya ja hankali na shine ganin wasu suna yi suna dan samun rufin asiri ne ma shine ya sa na fara kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a gaskiya duka ban fi shekara biyu ba da fara da farawa eh. to a wannan sana'a ta jari bola da me ake santar roba da jarka da karfe da leda fiyota gaba ɗaya ba abin da ba a tsinta duk waɗannan idan kun tsintsinta kowane kowanne kilo nawa ake sayarwa jarka ana sai da kilanta ashirin roba naira sittin leda sha biyar karfe 120 a rana kukan tsinto abin kilo nawa ana tsintowa dai wani lokacin ana samu da yawa wani lokacin kuma gaskiya ba a samu. misali kamar na kilo nawa karfe dai ba wuce kilo biyu zuwa uku roba kuma ba ta wuce hudu dai zuwa biyar eh aka haɗa kuɗin gaba ɗaya ana samun naira nawa ana samun kamar dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu wani lokacin har dubu ɗaya ma wani lokacin ma ba kai dubu ɗaya to wannan tun da ka fara sana'a nan ka ce shekara biyu eh. um, wani irin alfanu ka samu da sana'a abin abinci gaba haka abinci gaba gaskiya na samu rufin asiri bakin gwargwado kuma daman shi ake nema. Ya aka yi da kuɗin da aka samu? Suna nan ana tara su. wani irin kalubale kake fuskanta ita wannan sana'a hakika wasu sun gan suna toshe hancin su suna ganin kamar kazanta ne abu nake kuma ya fi ai sata me yasa suke gangamin ku sun gan kuna yin da tuni kawai mutane ne da kin san kin ɗebo wata za ki ji tunawari dole wani in yaranka zai rufe hancin ko to yanzu idan wannan sana'ar da kake naga gashi a hannunka babu safan hannu eh. babu irin takalmin nan da yake zai kai har gwiwa in eh. kuka shiga ba kwa tsoron wani abu ya cike ku tunda shara ce ana zuba abubuwa da yawa har da abin da zai yi muku rauni gaskiya ne muna tsoron wannan amma duba dangane da yanayi da ba mu da shi yasa kawai muke shiga haka Allah ne da to a garin shiga an taba raskan a shiga garin nema wani abu ya cike ka a ji ciwo gaskiya ni dai ba taba ba kuma ba na fata to yanzu ba ka da ra'ayin na gaba in ka samu irin wannan takalmi ko abin hannun a saka da mun ya sauƙaƙa muku wajen aikin in na samu me zai hana in sa tunda duk kare kare lafiya ce shima wani mai saye ya bayyana yadda harkar take to ya sunan malamin za ka gaya min sunanka da kuma sana'ar da kake yi sunana usman na harkar jari bola to ka ce kana harka jari burla kai tsuntuwa kake ko sai kake a'a ni ina zaune ne sai dai in an fita aiki ko yara yan unguwa su kawo sai na saya da me ake saya ya wannan harka take a bamu labari mm, muna sayan roba in na lemuka haka wanda aka shanye kuma muna sayan robobi waɗanda suka lalace muna sayan karfe karfe haka da alminan da sauran dai tarkace dai duk wannan aka daina amfani da su to idan aka kawo daga eh, yaran idan suka kawo ya kuke saya misali mutum in ya kawo ne dai muna aunawa mu lissafa kuɗi sai mu bashi yadda eh, idan sun kawo mm. eh, robobi da kaza in aka auna kaza ake yi haka yawwa kin ga kamar karfe duk kilo ɗaya muna saya naira ɗari eh. aluminium in an kawo muna saya ɗari uku duk kilo ɗaya su kuma robobi irin waɗannan na lemo da ke gani muna saya ishirin ishirin duk kilo ɗaya eh shi mhm. sai kuma kwali shi ma muna saya naira ishirin duk kilo ɗaya oh, har kwali ake saya to idan kun saya ko kuma idan kai kaiwa mun saya akwai manyan mu waɗanda muke kira nan su saya ko kuma mutum ya kai kamfani wani kamfani kuke kaiwa mm. wani kamfanin kuke kaiwa akwai kamfani nan wajen yan rake eh. shine muke kaiwa ake auna mana kwali ko roba ko karfe da duk kayan da muka saya an muka kai can ana aunawa to a rana mm. kukan sami eh, waɗannan robobi da sauransu kukan yi kamar kilo nawa to a sauwaƙe dai kwali dai kamar a samu kamar kilo hamsin zuwa sittin haka a rana a rana kenan eh. shi ma karfe in ta zo shi ma hakan har sama da hamsin din ma shi ma ana samu sai kuma robobin su ma irin wannan su ma dai ana samun iya bakin gwargwado eh, kimanin shekaru nawa kana cikin wannan sana'a eh gaskiya zuwa yanzu dai na kai shekara bakwai haka da fara yin ta to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a a gaskiya wannan sana'a alhamdulillah ba abin da za mu ce Allah sai dai godiya tunda da iya bakin gwargwado ko da yaushe muna ganin ci gaba sosai a harkar kuma al'amura suna yi lami lafi lafiya a kalo tsakaninmu da mutane ko muna samun harka iya bakin gwargwado. To me burinka a wannan sana'a? To buri na dai Allah ya taimaka mana in Allah ya daga mu muwa na kasa da mu su ma su samu su daga sosai a haka haka dai harkar dai ta faɗaɗa dai ya zama cewa dai yan uwa dai da an tashi kowa dai ya samu sana'ar da ya dogara da ita. A wani eh, iya nan kake son ka tsaya ko kana so kai ma ka gina kamfani har a dinga wa maka kana sani. Eh tabbas akwai burin haka dan a yanzu haka ma akwai guraren da ake so a kama kuma su ma yara na kasa su ma a daɗa ɗan za su haka su ma su samu wasu na kasa su ma sai a daɗa ɗorawa a haka a haka kin ga kowa dai za a samu amfanuwa da yawa to wani irin kira zan kai wa matasa to bakin ya gaskiya dai wannan harkar dai ta zama ruwan dare yanzu kowa ya riga da ya santa kaga in dai mutum zai tsaya yi tsakani da Allah ya tsaya tsayin daka ya ce harkar zai yi da gaske to gaskiya Allah zai buɗa masa kuma zai samu mun tuttubi likitan al'umma a asibitin koyarwa na Aminu Kano Dr. Usman Bashir wanda ya mana bayani dangane da illolin da sana'ar jariri bola ke da ita ga masu sana'ar da ma al'umma baki daya Assalamu alaikum jama'a suna Dr. Suman Bashir likita bangaren kula da lafiyar al'umma da ke jami'ar Bayero da kuma asibitin na milin Kano. Kamar da kika tambaya cewar sana'ar jari bola. Wannan sana'a ce wacce tana da muhimmanci a harkar kula da tsafta lafiya. Amma kuma yadda ake yin ta a nan kasashenmu na da suka da basu ci gaba ba ana samun matsala mutane suna zuwa ba kayan lura da kansu ba kayan rufewa ba kayan da su ba kayan da su kare kansu daga daukan cuta ko kuma ya da cutar ma ko kuma wani abu mai guba ma za su iya daukowa su je sa jama'a ko sa kansu saboda san yadda ake yadda ake tantance shi ba yadda tantance da kuma yadda za a ba kona ba sun wani abin da hausa abin da ake ban da raba yadda za a dispose of za su je su sayar da shi a'a disposal of yadda za kamar yanzu aka dauko lead akwai wanda za a berin abin ne a ƙasa kuma kar abin ne shi da hanyar ruwa take yau so da hanyoyin da ake fitar da abubuwan a san yadda ba za su yi wa al'umma illa ba kamar yadda za su je su ɗebo wani abu guba su je su ba shi a hanyar ruwa wanda ba wai kansu zai illa ba har ma mutane so kamar yadda faɗa matsalar kala biyu ce da abubuwan da za su musu illa da kuma wanda za su iya cutar al'umma so wanda zai cuce su shine kamar su je su ji ciwo ko su dauko abin da zasu su abin ko kuma su je su ci abinci su ba su wanke hannunsu ba saboda akwai kayayyakin da ake amfani da su akwai abin sa ido akwai hular kai akwai abin hannu akwai takalmin kafa because za su iya taka wani abin ko kusa su ta musu tetanus ko wani cuta so akwai cututtuka akwai hadarin jikin su akwai kuma hadarin da su yi al'umma kamar wanda su yi al'umma kuma shine ce dan suka dauko abin akwai abubuwa masu guda sinadarin da suke da guba yanzu da bayanci kamfanika ko wasu abubuwa ba sa tantancewa su fitar da um, gubar sannan su zubar da shi sai zubar da shi da gubar su kuma su dauka to alhamdulillah kamar yadda ke faɗa kwanan na cewa gwamnati ta ta ba wani kamfani ma lura da kwashe bolar da kuma sarrafa ta yadda ba ta cuta al'umma ba sannan kuma bola ta zama jari ta zama a yi amfani da ta wajen makamashin wuta da abubuwa da yawa da ake amfani da su ko wajen samar da taki da abubuwa da yawa to wannan kamfani shi ma ce zai ɗauki mutane muna fata yaran nan da suke wannan aikin za a ɗauke su ma a musu sanin makamar aikin a musu training su san yadda su kwashe kayan da ba su kayan aiki sannan kuma kaga sun samu sana'a sannan kuma bola ta zama jari to su wannan kafin a kai ga waɗannan daman can akwai wannan sana'a su kuma waɗannan yara za ka gasa suna biyi bula bula suna tsince tsince nan waɗannan irin cutuka za su samu kamar na ga miki za su iya yankewa za su iya ɗaukan cutar da abin da zai iya ma guba za su iya daukan cutuka kuma kamar su tetanus cutukan da ake dauka a kasa musamman kwayoyin cuta da suke a kasa ko amai da gudawa za su iya ko kowane amai da gudawa su iya yada kwalara ta hanyar idan suka je suka kwashe abin ba su wanke hannunsu ba ko kuma ba su da hannun safar hannu su dauki abin mebi suna da farce abin cuta kwaya cuta ta makale haifar an su sannan kuma ba su je su wanke hannunsu da kyau ba su je su ɗeba abinci mabi suna gama ma kwace sharar za su zo kawai ce ga abinci su ɗauka ko kuma abin shawara su ɗauka su sha ruwa so kin ga wannan zai yi musu illa kamar yadda faɗa za su yaɗa cutuka za su ɗaukan cutuka za kuma su yaɗa abubuwa masu guba kashi uku ne idan suka ɗauki cutar mhm. eh, is it communicable zai iya idan eh, ma shi ne gami kaman kwalara idan suka ɗauki amai da guda idan din da suka ba haya zai bata zai zai bata musu kuma wani ya je wani ya ba haya da wani abu da yake cuta shi ma ko irin su polio din nan su ebola su lassa fever duk wayannan cutuka da da muka sani wanda suke yaduwa da sauri a cikin al'umma suke zama annoba za su iya zama su ne suke yada wannan cutar so dole kaga dole abin kamar matakin da nake faɗa gwamnati ta dauka ya zo gibi ne ya zo inda ya kamata yadda kinga zai taimaka wajen hana yada cutukan nan zai hana wajen bata eh, ah, muhalli zai hana bata guba da kuma bishiyoyin ma da eh, abubuwan da muke amfani da su da abin da ke kasa. To wannan ka gaya mana na wanda cututtukan da su zai samu su karan kansu ka ce idan suka bibi wasu ah, gwangwanaye da akwai sinadari shi kuma aka zubar da shi inda zai iya cutar da al'umma to su kuma al'umma su ma waɗanne irin cutuka hakan ka iya haifa kamar na gaya miki cewar ba wai idan suka dau abubuwan sinadarin a wani sinadar poisons kamar arsenic cadmium aluminium wanda idan aka akwai yadda ake tace shi ake fitar da shi zan baya da illa ko kuma a sarrafa shi to ta harkar to su kuma suka dauka saboda ba shi suke bukata ba maybe kamar ruwan batir kamar yanzu ruwan batir batir mai ruwa kin ga je kawai zuba da ruwan ne a ko ina zuba shi a kwata ya shiga hanyar ruwa ko shiga inda ko wani korama zai zuba so kin ga sun sun rugu a wannan koramar da suka zuba wannan ruwan so dole kin ga bai kamata su yi wannan abin ba so kin ga sun cuta duma kamar kuma na gaya miki za su iya yada cutuka su ma kamar na gaya miki sannan kuma za su iya um, sarrafa wasu abubuwan ba yadda ya kamata a sarrafa su ba shi ma kuma zai zo ya zama abin ba wai lokaci guda ba hankali zai rinka mutane illa masu iya magana dai kan ce ta ya Allah kiwo ya fi Allah na nan. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. sauraron mu kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar a jihar kaduna masararanmu mu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na girke-girke a sashenmu na yau da gobe yau za mu leƙa maiduguri ne inda za mu kawo muku abincin gargajiya wanda aka fi su da shi wato kunun gyada ina tare da bakuwa ta malama marazain wanda za ta kawo mana kunun gargajiya irin na maiduguri na ainihi ba ciwonge ba su amina sai a saurara ko za a karu malama barka da assalamu alaikum jama'a sunana hajiya hawa marazain kuma ina so ne za mu zan nuna zan koya muku yadda za mu yi mu na gargajiya na maiduguri kunun gyada shi dai kunun gyadan nan idan uwar gida za ki yi shi za ki tanaji ki kamar haka ita gyada ki tanaji gyadakki ki tanaji alkamanki ko da farin shinkafa sai ruwa sai tsamiya ko nono idan ba tsamiya za ki iya neman nono ki yi da amfani da shi to idan kika samu kamar in zaki idan zaki ma mutum kamar ba da yawa ba kamar na gwangwami hudu na gyada haka to zaki samu ki idan zaki yi shi a lokacin ne to ki dan soya ta sama sama sai ki bushe bawon sai ki jika ta a kai miki nika kadda ya wuce da minti talatin haka ba a in kin jika za ta jiku sai ki kai a markaɗo miki idan kuma ba za ki soya ta ba ma a hakan ta za ki iya jika ta sai ki bara ta in kika murje to bawon zai tashi sai ki kwashe bawon ki wanke ta sai ki kai niƙa ga mai son kayan kamshi za ki iya haɗawa kanumfarinki masoranki da ɗan citta idan kuma ba kwa son kayan kamshi to za ka iya barin shi haka idan aka markaɗo gyaɗan aka kaya miki to za ki samu ruwa ba da yawa ba ki zuba kamar gyada gwangwami hudu nan zaki iya amfani da kofin nan na rabin loka ruwa kamar shi guda hudu zuwa biyar ya isa sai ki zuba ki tace ta in kin tace to dama ga abin nan ɗinki a gefe alkamaki ko shinkafa in kika ɗaure sai ki zuba ki dora ya ɗaya ki a wuta amma fa kar ki nisa saboda idan ya kumbura ya taso kafin ya tafasa zai iya zubewa saboda haka ne ake so in ka dora shi ka tsaya kusa da shi kada ka yi nisa da shi to bayan shi gidanki ya tafasa idan ya taso za ki dan rika wannan din shi taba shi sama da ludayi saboda kada kumfan ya zuba a ƙasa. to malama yaushe za a sa shi alkama da shinkafa wanda ake cewa dan dawakin sa yawa wannan wasu wasu mutane kaman a nan wuraren kamar mu can wurin mu maiduguri gaskiya sun fi son shi daga karshe-karshe ba da wuri ake zuba ba gwara in alkamar ce zaki zuba ta lokacin da kika dora gyaɗaki amma in ba alkama ba ne in shinkafa ne wani lokaci ma musa yana shirin tafasowa sannan muke zuba shinkafa a ciki sai ka wanke shinkafar ka ka mm. zuba in alkama ne kuma da wuri yana da karfi zai yi laushi awon wannan tafasar da gyaɗar za ta ɗanyi na ɗan lokaci kaɗan kafin ki dama zai yi laushi mu ba sa son shi ne ya yi laushi gaba ɗaya ɗan nan yawwa amma za ki ji shi zai yi laushi ba laifi to idan ya ɗan nuna idan gyaɗar ki ta nuna sai ki ɗauko idan nono ne ba sai kin yi amfani da tsamiya ba sai ki ɗauko nonon ki kina sauke ta sai ki zuba na shanu zai daure nono na shanu ba na kanti ba mm-hmm. na gargajiya to idan kuma shi zaki amfani da garin shinkafan ki ne mm. ko shi wannan garin shinkafa ko akwai wani gari a wurin mu can amma akan same shi ne a maiduguri ana kiran shi da layi garin da layi hmm. daga gero ake yin shi to idan kina so amfani da shi ko garin shinkafa za ki dama shi daga ruwan tsamiya ban gane ba bayan mun zuba shi ainihin kurakuran shinkafa a cikin ruwa kuma za mu tanaji garin shinkafa akwai garin shinkafa da zaki tanada saboda daure shi ko eh. garin shi ko kuma markade kaman kamu na shinkafa fara kenan na eh, shinkafa fara ba ta ci ba hmm, hmm. so kamar dai yadda zaki wasu a nan hausawa sukan zuba kamu to mu can ba mu amfani da kamu da shi wannan markaɗaɗɗen shinkafan ko garin shi da shi muke amfani mm. sai ki sa ruwan tsamiya ki dama sai ki ɗaure da shi bayan kin sauke ta kenan ƙasa in kika dama a wuta yana iya tsinkewa so sai ki sauke ta ki dama ta a ƙasa to zaki ki ga kuninki ya yi daidai rangada dauke nan dan ba fulatani ya sha mm. to sai ya tsinke kunnen shi dan Allah ku taimaka mai sai kunnen shi ya tsinke saboda kuma kumari sosai ma zai yi lublub za ki gan shi ya zama lublub da shi mm. ai sai ya tsinke kunne saboda daɗin kunnen nan to ga sirri ba ne sai ya koma inda zai samu yayi kuma ya yi kiba yawa ashe dama akwai wani abin da zai ku iya taimaka wa ne kuma shi to muna ta fama da su su zo ai ba su zo bane in suka zo za mu ba su to masha Allah Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗaya. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.